أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أم تاشد رسينا أربعين دبقى أتكين كراتمنا نشر نتر الورود على مراقي السعود أيو عشرين قوة جمال الثانية hijira ta dubu da da da dari hudu arba'in 1441 wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin na'am za mu tashi baiti na dari biyu da arba'in da hudu ko muna cikin mabahitul al'amur mhm. bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نعم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع نعم يتشي ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع يدرى الشرع وتو آه أنا سن شريعة مفهم الوجوب ita ce mai fahimtar da wajabci wato mai fahimtar da cewa sigar amur siga ta if'al tana fa'idarta shine alwujub to shari'a ita ce mai sanar da wannan shine yudra shar'u wannan na dara ne mai nasba ga mafi'alain guda biyu ko durital wafiyar ahadu ko ya urwa faktabit fa inna iqtibatan bil wafa'i hamidu durital wafiyar ahadu hmm. durita an sanka alwafiyal ahad mai cika alkawari ka gani durita shine maf'ulul awwal amma sai ya zama mutum babni lil majhul saboda duri din a sai ya zama na'ibu fa'il kai saboda durita ya zama mutum babni lil maf'ul eh, alwafiyal alwafiyal ahad shine maf'ulus sani to nan ma haka yudra shar'u mufhimal wujub wato ana sanin shari'a ita ce mufhimal wujub mai fahimtar da wajabci awil hija ko kuma hankali wato ko kuma hukunci hankali shine ya ba da ma'anar cewa in aka ce if'al ana nufin wajabci awil mufidul wad'u ko kuma abin da yake ba da fa'idar wujub din nan shine alwad'u wato alluga haka aka ajiye shi a larabce kan cewa if'al abin da yake nufi alwujub wato ma'ana akan wannan matsalar mun ce al'amru sarih abin da yake a mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa yufidul wujub ko to mene daga ina aka san wannan ka'idar daga shari'a ne ko hukunci ne na hankali ko hukunci ne na lugha to shine wannan baitin ya kunsa ya gaya mana matabo ra'ayoyi guda uku na'am mufhima maf'ulun salih to ka gani maf'ulu shine maf'ul na biyu ga yudra maf'ulun sa na farko shine na'ibul fa'il ay ash-shar'u al-shar'u al-shar'u ne ko wal hija ma'tufun ala shar eh, shi kuma al hija ma'tufun alai mm, an yi ma'atafin sa akan ash-shar'u al hija ma'anarsa al-aql wa jumlat na'am ita jumlar al-mufidul wab'u kuma ita kuma an yi mata atsafi kan jumlar da take qablaha shine mufhimal wuju shar'u yana nufin cewa wato a cewa malaman usul sun yi sabani akan daga wani abu ne ake fahimtar dalalatul amri al wujud nunawar sigar al'amur akan wajabci da me ake fahimtar wannan shin shari'a ce daga shari'a ce ita ce ta nuna wannan ko kuwa hukunci ne na hankali ko kuwa hukunci ne na yadda aka ajiye shi a yare ai ma'ana allura waɗannan akwal ne kaga guda nawa guda uku hujjar masu cewa shari'a ita ce daga ta ake daga nan ne ake samun dalalatul amri alal wujub faɗin Allah ta'ala ga iblis ma mana'aka Allah tasjuda iz amartu. me ya hane ka da kada da baka yi sujada ba yayin da na hore ka yayin da na umarce ka da a ce to ka gani da a ce al'amuru ba ga wajabci ba ne inda ya ce id amartuka da ai sai iblis ya ce a yi sujada ba ta waje ba a gare ni ba saboda ka dan me za a aibata dan me za a yi mun zargi akan abin da yake ba wajibi ba saboda ta kaga wannan dalili ne na shari'a kaga shari'a ta tabbatar da kan cewa kenan in aka ce amarahu ma'anarsa wajibi ne dan haka ne idan bai yi ba sai a yi masa al'itab na'am kuma dama ɗaya daga cikin ma'anar alwajib shine ma kana fi tarkihi iqab mm. na'am da kuma faɗinsa afa asaita amri yanzu ka saba ma umarni na ne mm. na'am da faɗinsa sallallahu alaihi wasallam da ba dan kar na tsananta ma al'umma ta ba da na hore su da yin asuwaki yayin kowace sallah to kaga kamar yadda ya gabata cewar yin siwaki a kowace sallah yana nan a matsayin sa na istihbab to wanda yake nuna kan cewar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma da yayi umarni da shi wanda yake faɗa a nan da zai zamanto alal wuju kasancewar bai yi umarni da shi ba shine yasa ya tsaya a nan istihbab to kaga wani ya nuna kan cewa al'amru lil wujub domin da ya ce la'amartuhum kaga kenan ai la'aujabtu alaihim na'am haka zalika abinda aka ruwaito daga sahabbai da manyan malamai magabata suna yin ruko da umarni idan ya zo ba tare da wani kaidi ba wajen tabbatar da wajabci sai dai an samu mai kawarwa daga wajabci nan in an samu asarif amma manhajin mutaqaddimin haka suke suna ruko suna yin istidlal da sigatul amr akan wajabcin al'amari hmm, sai in an samu sarif don haka biyar da ukuba akan barin abu to abu ne wanda ake samun ake samun fa'idarsa daga umarnin shari'a Sheikh Al-Amin rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan. Abin da ya tabbata a cikin ilimin usul cewa sigar umarni tana hukunta wajabci. Sai dai saboda wani dalili da yake kawar da ita daga wajabci. wa hujjatu man qala innahu al-aql to kun wannan shine hujja wanda yace shari'a ko kaga ya kawo nusus na shari'a kuma ya kawo a manhajin al-mutaqaddimi yanda suke ta'amuli da sigatul amr na'am wa hujjatu man qala innahu al-aql hujjar wanda kuma yace hankali shine yake nuni akan cewa al'amur yana nuni akan wajabci ita ce cewa abinda abinda take ba da fa'idarsa daga neman a yi abu ya ayyana ya zamanto ga ga abu wanda yake wajibi ne domin idan za ka ɗauke shi a kan cewa mustahabbi ne to zai mayar da ma'anar ta zamanto a yi kaza in ka so <laughs> ko ba haka ba shi ne ma'anar almandu yi kaza in ka so to ka gani in aka ce if al in shi ita kaga kenan dole sai da kaidi za a fahimci istihbab don haka idan aka yi shi babu kaidi yana nan asalinsa na wajen cikin wannan hukunci yana hankali na'am malamin wannan wannan jinsi ne jinsin masu faɗin cewar luga ne ita ce ta ba da fa'idar cewa al'amur ya dullo alal wujub إن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده للإقاب malaman harshen larabci suna yin hukunci da cewa a bawa mai saba umarnin wato ubangidansa yana cancantar a yi masa ukuba. Warudda. To amma an yi raddin wannan. hujjar da suka kawo da cewa hukuncin ma'abu malaman ma'abuta harshe wanda aka ambata wannan hukuncin wani an ɗauke shi daga shari'a ne saboda ita shari'a ita ce ta wajabta ma bawa ya da'a ga shugabansa ga ubangidansa ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin nan salasatun yutsona ajirahun marratai ya faɗi daga ciki abdun adda haƙa rabbihi wa haƙa sayyidihi bawa da ya cika haƙƙin ubangijinsa da kuma haƙƙin wato ubangidansa saboda kaga shari'a ce ba luga ba ce ta tabbatar na'am to saboda ya kawo su bai yi tarjihi ba hmm. bai yi tarjihi ba amma wannan matsala ce wadda take salatu digli faqdi far'in bar'a babu wani far'i a kanta la ya tarattabu alaihi shay ko akwai samara ga wannan sabanin akwai samara Ba da da ya domin haka tafi akan aka tsaya akan haka wani sai dauka duka eh. akan wajen su tafiya ko na ai dama duk akan wajen ne to amma menene a masdarin wajabcin menene ya mayar da shi wajibi shari'a ce ko ko hankali ne ko ko ce na'am in aka ce shari'a ne eh. zai fi tasiri zai fi tasiri bisa hankali to shari'a ba ta dace da hankali ba a rama so shi ne wai dai wai a cikin wannan sabanin a cikin wannan sabanin akwai wani samara wanda ya ce shari'a ce da wanda ce loga ce akwai wani natija da za a samu a cikin wannan sabanin aka samu wani lafazin a shari'a ya kai wancan ka'ida ta nuna to sai a ce wannan ba wajabci ba ya nuna wajabci saboda lafazin ta iya kuma a shari'ar wajabci ne amma saboda wancan ka'idar da aka ce in dai aka ɗauke shi a matsayin shari'a ne to zai zama shi ba wajibi ba ne alubanci a'a ai duk an ce wajibi ne in shari'a ta ce wajibi ne an ce wajibi ne wannan an gama da wannan shari'a ce ta ce ya zama wajibi ko ko hankali ne ko ko lugaci na alaikum salam a ni ni tambaya ta meye fa'idar wannan sabanin idan ya zama shari'a to samara mutum ba zai yi abu sai da umarni na shari'a a to ana magana an yi umarnin ne ya dauke wajabci daga shari'a aka samu ko kuwa daga luka ko kuwa daga hankali a'a ni wai ina so in ce maka menene samarar to almuhim kunga idan muka ce shari'a ce idan muka ce shari'a ce to a cikin babin saɓani kun san alhaƙiƙatu shari'a ita ake kaddamarwa akan haƙiƙatul aqliya akan haƙiƙatu lugawiyya idan kuma muka ce aqliya ce to kaga ta zama to kenan mutaakhira a wajen dalalata idan kuma muka ce lugawiyya ce ta zama to mutaakhira amma muka ce shar'iyya ce ta zama to a gaba musamman ana magana a cikin kitabu shari'a wannan samara kenan <laughs> eh, saboda haka zai zo a babun tarji wajen tarji na'am wa وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي الله تركي محمد فعل yana son baitin nan wani abokin karatunmu lokacin da muke karatu wajen Sheikh Ahmad Abdul Wahab وكونه للفرع للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي وكونه كسن شور شي كسن شور سع منين شي ضمير يقول إلى ماذا الأمر كسن شور الأمر للفور wato yana duni akan gaggauta al'amarin yanzu yanzu shine alfauriya kenan wato a gaggauta shi aslul mazhabi shine asalin mazhabar malik wato qaulun mazhabar malik shine al'amru ya dullo alal fauriya hmm? hmm, yana nuni in aka yi umarni to ana nufin yanzu yanzu ba tare da jinkiri ba wa huwa ladal qaidi bi ta'khirin ubi wa huwa shi kuma wa huwa din nan me yake komawa gare shi alfauriya shi alfauriya din nan ladal qaidi idan aka sanya ma amru din qaidi bi ta'khirin qaidin da yake nuna jinkirtawa ubi an kishi ba a yadda da alfauriya ba idan aka kayyade so da in aka ce maka if alghadan to kaga wannan bilit lag wannan la yadullu ala alfauriya saboda an samu kaidi bi ta akhiri na'am yani yana nufi anna kauna sighati if'al taqtadi fawra ku gyara ku gyara wannan hamzatul wasl ce ko if al mu ya sa mana hamza ya mai da hamzatul qatl hmm. <coughs> da ya mata hamza ba hmm. ya ni an na kauna sigar tif'al ya ni kasancewar sigar if'al tana hukunta gaggautawa shi ne asalin mazhabar malik Allah ya masa rahama ko dai ta yi nuni akan wajabci ne ko ta yi nuni akan istihbabi abinda ya bisa abinda yake shine sahihi na magana ta sahi ingantacciyar magana وقد نقل الشيخ عليه رحمة الله shi a sheikh sheikh al-amin kenan rahmatullahi alaihi ya alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa ya nakalto anil usuliyin daga malaman usul anna shari'a wal lugata wal aqla cewa da shari'a da lugha da hankali kullaha dalun ala anna al'amra yaqtali saura. dukkanin su sun yi nuni akan cewa al'amur umarni yana hukunta gaggautawa wa zakara amsilatan lidhalik kuma ya ambaci misalai akan wannan gashi nan yayi maka ihala a cikin juz'i na biyar safa ta 120 ta abwaul bayan mu duba mu ga abin da yace mu ga amsila din ko kuma mana ma nura ga ga abwaul bayan shamsuddin gashi abwaul bayan juz'i na biyar juz'i na biyar gashi nan a gabanka ka san kamar madubi ne dama in ka zo kusa kusa ba za ka ga kanka wannan nesa sai ya gani aha eh, a cikin tafsirin suratul hajji gaskiya ne eh. amma ina jin ihalar ba daidai wannan wannan nuskar ba ita ba ita ce ta ba ita ce asalin nuskar ba bari mu duba ta cikin nan ita ce irin tawa ita ce a wato a akan cewar shin hajji hmm, walillahi ala nasi hajjul baiti da kuma ya ayyuan a walillahi wa azzin fi nasi bil hajji eh cewa wannan umarnin إيه؟ هل يدل على الفور كوكو على التراخي هل الحج على الفور كوكو على التراخي اذا اكلت على الفور ني تميت النبي صلى الله عليه وسلم بحج با في شكرا تقوم بحج شكرا تتربا نعم menene kaidin istita'a to ma'ana sallallahu alaihi wasallam ba shi da istita'a a shekara ta tara wallahi ala nasu hijjul bait shine ita ce ita ce ta ta hajji ita ce ta farlanta hajji a kai ba ba shi bane a cikin na dai tana muku da matsalar ne anan ne dan na san anan ne ya kawo shi wannan magana akan al'amur ya dullo alalfa eh, to halus jaladi na biyar safa 120 din sai dai yake su karanto mana to hmm. a ah, ɗauko مما قال مما قال نعم إلا أنها نعم تعتد بالآيات المذكورة وبما سنذكر إن شاء الله بعدها منها ما أخرجه أحمد حدثنا عبد الرزاق maganin mu kyale kawai anas kwa tsaya ku dubo misalan da ya kawo don ma ya faɗe shi ne kawai ne wa zakara amsilatan lidhali hmm. wala farqa fi ittiba'ihi al-fawr bayna an yata'allaqa bi fi'lin wahidin aw bi jumlati af'al babu bambanci babu wato bambanci a wajen hukuntawar amr umarni ga gaggautawa tsakanin cewar shi umarnin ya rataye da aiki ɗaya ne ko kuma ya rataye da ayyuka da yawa ne wato ko ayyuka da yawa ne idan dai ya zo da sigatul amr to yana da dullu alal fauriya kai yanzu yanzu ko kuma aiki guda ɗaya na'am to me hujjan wanda yace shi umarni yana zuwa wato ga yana zuwa da ma'anar gaggauta yana hukunta gaggautawa dalilinsa ya ce shi ne al'ahwab shi ne ya fi wato zama lafiya shi ne ya fi fita daga cikin saɓani so ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala me ya hana ka ka yi sujada yayin da na umarce ka da a ce babu gaggautawa da zai zamanto daga cikin hujjarsa ya ce ka umarce ni kuma umarnin ka bai waje ba a yanzu yanzu ba don haka babu babu itabi babu kwaɗi a kai nan zan ta yiwu kan cewa tun da ai ban fahimci kan cewa yanzu yanzu ba ne na ji zan yi amma sai an ji ba <laughs> to amma kaga sai aka yi zarge shi akan rashin yi saboda haka yana nuna kan cewa al'amur ya dullo alal fawr wa qila innahu laysa alal fawr waɗansu malamai kuma suka ce laisa alal fawr ba ba baya nuni akan ayi abin cikin gaggawa wannan shine mazhabar shafi'iyya ya dullo alal tarahi imam al-haramain yace wannan kaulin ana danganta shi zuwa ga imamu shafi'i da malaman mazhabarsa kuma ya fi dacewa da irin abubuwan da ya yi ta'arifin su a cikin ilimin fikihu duk da yake bai yi bai sarraha bai fito ya faɗe shi wato baro-baro ba a cikin littafansa da ya yi na usul kamar a risala amma a cikin abubuwan da littafansa da ya na usu eh, na fiqh kan kama a cikin al'um to abin da yake nuni kenan na'am faɗinsa da ya ce wa huwa ladal qaid bi ta'khirin ubi na'am ila akhir kalam na'am ay damir fi wa huwa shi ad-damir na wajen wa huwa yana koma ya zuwa ga alal fawr yana nufi cewa ubi an an ƙi wato cewa al'amur yana nuni da gaggautawa idan aka ƙayyade shi da jinkirtawa kamar idan aka ce sum gadan kai azumi gobe wannan mahalli ne da an yi ittifaki a kai haka zalika idan aka ƙayyade shi da gaggautawa to na za a ɗauke shi alal faur wannan ma ittifaqan kamar in aka ce tashi yanzu hmm, kaga an kayyade da haka wannan duk ba shine mahallin niza ba mahallin niza idan ya zo mutlaq ba tare da kaidi ba daga cikin malaman da suka sharɗanta fauriya akwai abu hanifa da mabiyansa a mazhaba tura haga da malik a maganan malik da kuma abu hanifa da atba'uhu shine ya dullu alal fawr shafi'i kuma ya alal taraqi wa kaunuhu lil fawr aslul madhhabi na'am wa hal tarki wujub al badali bin nafs aw zaka bi na'am wa hal tarki badali shin idan aka bar al'amur ba a hukunta shi ba wajabcin yin maimakon wannan umarnin da ba a yi shi ba bin yana bukatar wani nafsi ya zo ya ce ka yi wato aka ce ka yi abu ba kai ba to sai an sake baka wani umarni wannan ya riga ya kubce maka har abu da ba ka taɓa yin sa ba saboda in dai za ka yi wani a maimakon sa to sai an samu wani nafsi da ya faɗa aw bi nafsil awwali ko kuwa aw zaka bi nafsil awwali ko kuma badal din da zaka kawo a maimakon sa da nafsin umarnin nan na farko ne wanda baka ba yana nan yana jiran ka saboda haka in baka yi shi ba yanzu badal din sa da zaka kawo maimakon sa da zaka kawo da wannan umarnin ne na farko to wannan ma sabani ne shin wato aiwatar da umarni wanda baka yi ba a lokacin da aka yi umarnin in ka zo ka yi shi daga baya yana buƙatar wani nassi ne sabo da zai sa shi ka yi ko kuwa shi nassin da ya ce kai umarnin tun na farko shi ne dai yake nan yake binka na'am alwajibu idan aqala sababuhu shi wajibi idan sababinsa ya kullu ta'allaqa fi'luhu bi zimmati al-mukallaf to aikata shi ya riga ya rataya da wuyan mukallafi nauyi ne a wuyan mukallafi kamar yadda take zimma san zimma shine abinda sifa da take karbar alizimta ma mutum abu wato ya lizince shi wato kamar ita zimma ana nuna ta kamar wani kamar ana kamar wata wani abu ne wanda yake za a sa maka ragama a ɗaure ka kana nan kamar wuya eh za ka fike cewa wuya yi ba <laughs> eh, eh, amma dai asalin ma'anarta walwasu wasfu lizimmati wasu qama yabbalu liltizama wal ilzama shi abinda ake nufi da zimma shine sifa da ta tsaya tare da mukallafi wadda take sa shi ya karbi iltizami wato ya ce zan yi kaza wal ilzama ko a kallafa ko a lizimta masa yi mm. mm. shine sifa shine sifar zimma na'am shine ta'rifin zimma to فإما أن يؤديه في وقته المحدد له فورا تو إما دي شي مكلفنا ya cika wannan aiki a lokacinsa da aka iyakance masa shi fauran da gaggawa ko kuma ya zo da maimakonsa ma'anar wannan baitin na'am shin وجوب البدل منه بنفس آخر غير نفس الأمر الأول غير نفس الأمر الأول نعم شن هل إذا ترك المأمور شن إذا وند أك أمرني يبر الفعل أيكة ونن أبند أك شمسيي يكون وجوب البدل منه بنفس آخر wajabcin ya yi ya zo da maimakon wannan aikin da bai yi ba shin yana kasancewa da wani nassi ne daban ghairi nafsil amril awwal ba ainihin shi umarnin na farko ba au zaka badal ya kunu bi amri amril awwal ko kuma wajabcin yin wannan badalin na mai wanda zai zamanto a maimakon sa yana tabbata yana kasancewa ne da ainihin umarnin farkon saboda haka yanzu kaga kamar aka ce aqimis salata liduluki shams kaga wannan an ce sallah azhar ce ko ga umarni ya zo dan mutum bai sallah azhar ba har lokaci ya wuce shin sallah azhar din da ya zo zai yi yana buƙatar wani umarni ya ce masa tashi kai sallah azhar din da baka yi ba ko ko wancan umarnin da aka ce tashi kai sallah azhar aqimis salata liduluki shams shine har yanzu akan sa shi ne suke shi ne matsalan suke faɗa hal qada bi amrin jadid hakimu hmm? eh. hmm? salata li zikri li zikrika li zikrika li zikri iyaka ana a li zikri Hmm. lidhikrika iyaya eh lidhikrika iyaya ka tunawar ka gare ni hmm. eh to amma to amma wani ai shidin ai shidin ne dai wancan amma ai wannan ba tun wannan wannan la alaqata lahu bil qada hmm? wannan duk na adai ne amma in baka yi adain ba shin qada'in da zaka yi da wannan nafsin ne ko kuwa kana bukatar wani nasi daban ko ko wannan dai umarnin ne to mu ji ne mai abin da mu ji abin da suka ce <laughs> to wa hadha mabniyun ala alqawl bil fawr wannan mas'alar an gina ta ne akan mas'alar wato alqawl bil fawr wanda suka ce al'amru lil fawr umarni yana hukunta gaggautawa a yanzu <laughs> amma wanda suka ce ya dullo ala tarahi su ba ruwansu da wannan sabanin ba aslan in aka ce ka yi ko ka yi yanzu ko ka yi an jima duk ɗaya ne saboda haka in ba ka yi yanzu ba ka yi an wannan dai umarnin shi kake yi amma wanda suka ce ya dullo alal faur to in ba ka yi yanzu ba in sai anjima jima ka yi hmm? ina alfauriya din na'am na'am wa kaunuhu ay al-badl bin nas al-awwal kasancewar cewa shi al-badal maimakon da zaka zo ka yi akan wannan aikin da baka yi ba yana tabbata yana kasancewa ne bin nas al-awwal da nafsin nan na farko shine mazhabar mafiya yawan malamai mafiya yawan malamai suna kan cewa bil amri bin nas al-awwal hmm? al-badal bin nas al-awwal hmm? wal muradu bil badal Abin da ake nufi da albadal din nan kuwa al'azmu ala shine yin azama akan yin aikin fil a cikin wannan lokacin dan ya zamanto ya saba da almandub da yake mustahabbi ko yanzu aka ce kai sallah sai ba kai sallah yanzu ba kace sai an jima zan yi hmm? to idan ka ce idan ka ce wannan umarnin shine dai a kanka na ke sallah kuma bayan ka ce kuma ya dullu lalfawar, to ka ce kenan a azamarka ka ce kenan wannan umarnin mustahabbi ne tunda baka yi fauriya ba wato in ka so ka jinkirta zuwa anjima saboda ka koma ya zuwa ka cewa alat rafi sai suka ce a'a abin da sa ba za ku lizumta mana wannan ba idan baka yi ba dole ka yi azama kan cewa za ka yi a cikin lokacin yanzu da mutum zai yi zaman tokan cewar za a ce ka tashi kai sallah sai ya kullaci kan sai bai yi sallah ba kuma ya kullaci ba zai yi sallar ba to wannan ya saba to amma in ya yi azama in bai yi sallar yanzu ba ya ce yana da azamar cewar zai yi ta kafin fitar lokacinta da aka faɗa to wannan umarnin yana nan yana kansa kuma kaga ya fita daga cikin fauriya kuma wannan shine yasa zai shine fitar da su daga daga ilzamin da za a yi musu kan to ai kuma yadda shi mandu <laughs> na'am wa huwa badalun min at-taqdim dan haka wannan badal ne na daga gabatarwa eh. wa qila badalun min al-fi'l nafsi wa a wani kaulin kuma aka ce a'a shi badal ne maimako ne ga ainihin aikin wa qila laysa bi badalin wadan suka ce a ba badal bane <laughs> yana nan a kan cewar wato babu wani badal kawai sharaɗi ne na ya halatta kai akhir wato sharaɗin halaccin ka jinkirta sallah zuwa tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokaci ya zama to kayi azama akan za ka yi ta amma wannan azama da kan cewa za ka yi ta ba badali ba ce sallar da baka yi ba a farkon lokaci <laughs> da yake wannan ya ɗan ya fi sauki amma zai sake dawowa ga wannan matsalar a cikin babin da zai zo nan gaba alwajibul muwassa eh alwajibul muwassa eh. na'am hmm. wannan shi ne shi ne hujjar waɗanda suka ce wanda ya bar sallah har lokacin da ya fita shikenan ko ya rama ba za ta karɓu ba saboda alqada bi jadid wannan al'amru al'awwal ya riga ya tafi in kuma zai rama dole a sai yana buƙatar nafs musamman al'amru yadullu ala al-fawr a bisa cewa al'amru yadullu ala al-fawriya bai yi ba har lokacin ya fita saboda haka ko yayi ba ta da amfani wannan shine a a abin nan din su daga cikin hujjojin su gaba shekul islam ibn taymiya nan da kuma eh ra'ayin sa kenan da Muhammad ibn da kuma ina jin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ma ina jin ra'ayin sa kenan a cikin ta'zim qadr as idan ban yi in ban yi wahami ba ya bari da muta'ammidan sai dai je ta istighfari ta ayyukan alkhairi amma ko yayi sallar ba za a karba ba na Abdurrahman barbanci ba ba ganganci bane ka ce gangancin bacci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laysa fi nawmi tafriq amma jumhur kamar yadda ibn abdul bar ya musu raddi da hadisin a abi huraira man nama an sala aw nasiha falyusalliha idha dhakara la qada alha illa dhalik wanda yake ma'azur an ce ya rama ina kuma ga wanda yake ba ma'azur ba sai ce shi yayi shi a babin qiyasul aula shi kuma ta hannun wannan fuskar ya ya bullo su kuma ce wannan kiyas ne ma alfarik eh. amma kuma aka tsaya aka duba kan cewar al-ma'mur kamar yadda ya faɗa a nan wajen ya rataya da zimmar mukallaf zimmar mutum tana nan ana abinka har sai ka soke shi abin da yake bashi tun daga shi akwai hujjoji da dama da za a ce dainu lahi a haƙu bil bashin Allah shi fi cancanta a biya akwai bashin da ya kai bashin sallah eh da gangan din na eh? umda eh da aka magana akan wannan ma'azura eh da ya ce ash'urun nan muka fitar lam ash'ur eh a'a wannan a wannan ai amma yanzu wanda ya ce wanda ya da gangan wanda ya yi da gangan ai kaga alal qaul da kan cewa tartib din wajibi ne kaga sai yayi yanka hmm? shi ne bambancin sa amma aka ce ga baki ɗaya kawai shikenan tunda baka samu ba shikenan ka riga ka rasa wannan babu yadda zaka yi kai maganin ta ai kowa sai ce ya sha wannan kaulin na wannan kaulin na Islam duk da yake ya kawo adilla akan sa amma gaskiya akwai abin nan wani lokaci dai a waɗansu suna fatawa da shi saboda e eh, eh, yawa akwai sura wanda yake wani lokaci fatawar takan yi a amfani ga irin waɗanda yake an taso an yi sharholiya shekaru da dama ba a sallar wani lokaci in ka ce wa mutum sai ya rama sallar shekara biyar wataƙila ma sai ya sa shi ya bar sallar gaba daya hmm, to wani lokaci sai fatuwar shekul islam din sai ta amfani a ce masa ka ke dai ta istighfari ka ci gaba da sallah ka daina barinta to kuma wannan ma zai ma dace ma da ko da yake asalin masabar imam ahmad dama can yanzu ne musulunta da ya fara sallar ya <laughs> masabar imam ahmad da baya sallah ba musulmi ba ne <laughs> saboda haka yanzu da ya zo ya fara sallah ya shiga musulunci to al-islam ya jubbu ma kana qablahu hmm. Hmm. Hmm. sai ai dama dama shir eh wannan shine ra'ayin su na'am ki gaba wa qala bi ta'khir al maghribi wa fit tabadur husul al-arabi na'am ah. wannan ya ce wa ƙala bitta akhiri ahlul maghribi wato mutanen yamma daga cikin malaman mazhabar malikiya wato yan ahlul maghrib su ne yan al'andalus da ifriqiya da al-maghrib al-aqsa qala bitta Akhiri. su suka ce al'amru yadullu ala tarahi suka saba ma aslul madhhabi su suka dauki at-ta'khir jinkirtawa wa fi tabaduri husulul arabi kuma idan aka yi gaggawa aka hanzarta wajen zartar da umarnin to bukata ta biya husulan arabi a huwal haja bukata ta samu wato ma'ana duk da yake al'amurin littafir alattarahi amma yin sa a farkon lokaci din shine yafi shine zai samar da biyan bukata na'am al-maghribi min al-malikiyyah qalu يعني نفن cewa malaman yamma. daga cikin malaman mazhabar malikiya suka ce shi umarni yana ba da fa'idar jinkirtawa ne ai ma'ana a tarahi wato saurarawa ana ba da damar saurarawa daidai wato sun yi muwafaka da malaman shafi'iyya to waɗannan malamai da suka ce ana wato a umarni ba a kan gaggawa ba ne ana wato ana ba da damar jinkirtawa shin jinkirin ya halatta a yi jinkirin ba ya zuwa ga matuka ba ba tare da wani kaidi ba har abada ba tare da wani ba tare da wani gaya ba wata matuka na'am ko kuma ya halatta ya zamanto an yi jinkirin ba ya zuwa ga gaya ba amma da sharaɗin kan cewar wato an kubuta wato an kubuta da dukkan wani uzuri da haka idan ya mutu kafin ya aikin to ya yi laifi a wani kaulin aka ce kuma ba zai yi laifi ba sai dai idan ya zaci cewar aikin zai kubce masa kafin ya mutu faɗin a shi an-nazim ya ce wafi tabaduri husul arabi a cikin gaggautawa akwai samun biyan bukata cewa a bisa ƙaunin da muka ce na ya halatta wato a yi jinkiri wajen aiwatar da umarni to wanda ya gaggauta to bukata za ta samu gare shi wanda ya gaggauta ai ma'ana al'imtisal aiwata wato aiki da umarnin wannan ku an gina shi ne akan cewa jinkirtawar ba wajibi ba ne. Waɗansu, a wani ƙaunin kuma aka ce idan ya yi da gaggawa wannan bai nuna kan cewa ya aiwatar da umarnin ba bisa cewar yin haka wajibi ne ya faɗa a cikin nashirul bunud وهل هذا القول بعدم الامتثال خلاف الاجماع او الجمهور خلاف wannan kaulin da yake cewa idan mutum ya aiwatar da umarni a farkon lokaci ya aiwatar da shi bayan kuma an ba shi damar yin jinkiri yake cewa wannan wanda ya haka bai aiwatar da umarnin ba wannan ijma'i aka saba saboda kai kanka kana jin wannan kaulin kaji wani kauli saba an ce wai dan umarni alal wujub a alal tarahi sannan kai kuma idan ka yi fauriya a kansa baka aikwatar da umarnin ba <laughs> wannan saɓanin ijma'i ne ko saɓanin ƙaunin jimhur ne khilafun akwai saɓani wa kaunu ghayra mumtasilin akan hukumin sabab an ba'dihim to kasancewar cewar a kasancewarsa bai aiwatar da umarnin ba ibn sabbar ne ya kaito shi daga wani daga cikin sashin malamai da ibara wadda take bata hukunta cewa a yanki abin da yake faɗa kenan domin ga abin da ya ce mu ba za mu yanke a yanke mu ce ya aiwatar da umarni ba saboda watakila ai jinkirin shi ake so ka in yi da gaggawa bai yi ba <laughs> sauraka ga bai yanke kan cewar yin jinkirin ba aiwatar da umarni ba ne <laughs> hmm. to alhamdulillah hmm? a shi a wajen imamu shafi duka wani umarni alattarafi in dai mutum ya yi niyyar yi ba dole sai ya nuna alal fauriya ba a to ai wannan a wajen shi wannan ba a zikin din ne <laughs> shi ba a zikin shi za ka nema ya kawo misali <laughs> sai mu tsaya nan ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك